Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina bahari Auna tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 22 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim ɗauke da kanin labarai. To Amina, Rasha ta ce shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky bai shirin zama lafiya ba. Ma'aikatar tsaron Philippines ta umarci sojojin kasar da su daɗa jan ɗamara a yankin tekun kudancin China. Sannan sojojin Isra'ila sun bindige wani ne har lahira a yau dinnan Alhamis a yamma da kogin Jordan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya yayin da aka tunkari bukukuwan kirsimeti a sassan duniya jami'an tsaro sun ce suna bitar matakan tabbatar da tsaro a wannan lokaci na shagulgulan ƙarshen shekara da sabuwa mai kamawa sannan rahotanni daga ghana na nuni da cewa ƙungiyoyin kwadugo sun yi barazana fara yajin aiki daga ranar 27 na wannan watan za ku ji dalili muna kuma tafe da shirin lafiya uwar jiki da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro kafin duk waɗannan rahotannin bari mu fara da muku labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Rasha yau Alhamis ta ce babu wata alamar cewa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi shirin zama lafiya. Wannan na zuwa ne bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya karbi bakuncin Zelensky idan tattaunawa a fadar White House. sannan daga bisani shugaban na ukraine ya yi jawabi ga 'yan majalisun dokokin tarayyar amurka inda ya ce ukraine a ta bakin sa ba za ta taba mika wuya ba a yakin da take yi da mamayar da rasha ta fara tun watanni goma da suka gabata mai magana da yawun fadar shugaban rasha ta kremlin dmitry peskov ya gaya ma manema labarai cewa wannan ziyarar da zelensky ya kai amurka ta nuna cewa amurka ce ke yakar rasha a fakaice amurka ta baiwa ukraine tallafi da dama na soji da farar hula sannan kuma jiya laraba ta yi shelar bayar da wani rukunin tallafin wanda ya hada da makaman kakabo makamai masu linzami peskov ya ce makaman kakabo masu linzamin ba za su yi tasiri wajen warware rikicin ba kuma ba za su hana rasha cimma burinta ba Yau Alhamis, ma'aikatar tsaron Philippines ta umarci sojojin kasar da su daɗa jan ɗamara a yankin tekun kudancin China bayan da ta lura da wasu take-taken China a yankin ruwa yanda ake takaddama a kai, wanda ke daura da wani muhimmin tsibiri da ke hannun Philippines. ma'aikatar tsaron ta philippines ba ta fayyace take-taken na china ba to amma wannan kalami nata ya biyo bayan wasu rahotanni a wannan satin masu cewa china na wasu gine-gine a wasu sassa na rukunin tsibirin da ake takaddama a kai na spratly island rahotannin da china ta yi watsi da su a matsayin marasa tushe sojojin isra'ila sun bindige wani bafalastini har lahira a yau dinnan alhamis a yamma da kogin jordan a wani al'amari da rundunar sojin isra'ila ta kira arangama da mayaka wannan harbi ya faru ne a birnin nablus a lokacin da sojojin na isra'ila ke rikiya ma isra'ilawa farar hula zuwa wata masujada da ake takaddama a kanta sojojin na isra'ila sun ce mayakan na falasino sun yi ta kokarin tayar da bama-bamai da kuma wasu fitintinu To Madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu. A Najeriya yayin da jama'ar yankunan da ke fama da matsalar har ta'addanci ke cewa ba abin da ya sauya na samun ɗaukin matsalolin. Jami'an tsaro sun ce suna bitar yanayin da manufar ƙara kimtsawa ga samar da isasshen tsaro musamman a wannan lokaci na bukukuwan Kirsimeti da na sabuwar shekara. Wannan na zuwa ne a lokacin da iyalan jami'an tsaro da aka kashe tashi a fagen daga ke cewa suna fuskantar kuncin rayuwa. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko da wannan rahoton. We have decided firmly that all workers of Ghana are going to strike on the 27th of December. We will be on strike until our Wannan ne bayanin da sakatar jana ɗin gamayyar kungiyoyin 'yan kwadugo a kasar Ghana Dr. Yauba ya yi na bukatar da gwamnati ta janye matakin da ta ɗauka na shigar da kudaden fanshon ma'aikata a cikin shirin musanyen basussukan cikin gida a wani bangare na sharuɗan IMF ga kasar ko kuma su shiga yajin aiki. Dr. Yauba na jawabin ne yayin da kungiyoyin da suka hada da na ma'aikatan kiwon lafiya ta ƙasa wato GMA da GRNMA da malaman boko wato NAT da nagrat tare da tewu da wasu kungiyoyin ma'aikata karkashin gwamnati suka gana da manema labaru sakatar da ya jaddada cewa ma'aikata a kasar duk za su fara yajin aiki daga ranar 27 ga wannan wata na disamba kuma ba za su daina ba sai in gwamnati ta cire wannan kudaden fanshon ma'aikata karkashin shirin musanyen basussukan cikin gida karkashin sharuddan imf sharif abdulsalam mai sharhi bisa al'amuran yau da kullum ya faɗa wa muryar amurka cewa matakin da gwamnati ta ɗauka ɗin nan zai janyo kunci ga rayuwar ma'aikata musamman waɗanda suke ritaya tare da bukatar da bangarori biyun su yi zama domin cimma daidaituwa. abin da ka musu ne ya ka musu rayuwa tun ci ya da cikin rayuwa sosai ba za su samu kunci wasu abubuwan da suke yi su da shi ba especially wayan da ke sun je ritaya so shi gwamnati ya kamata ya zauna da su saka yin miti su yi negotiation mai kyau in ma yin samu bai ba su koda kadan ne ya fi dai a ce ba za ba su komai ba amma gwamnati na kuka in ka duba ne ba da gwamnati biya shekaran ga kan bond kawai ne eh, sabon shekara 143 million dollars ya da gwamnati biya muna magana over 40 billion kenan da gwamnati kamata ya biya da na sabi wannan kuɗi gwamnati bai cikin shi ma cikin kuɗin budget din garan ga kuke sawa an 205 billion nan ya affect government coffers sosai ya ga mu gwamnati sosai to shabi ne matasa na yi ne gwamnati duba nawa dai yin biya kuma nawa da ku karbiya ta amma ba yi ba biya kwata-kwata shine inda ko masala shi kuwa Ahmad Ahmad Badawi ɗaya daga cikin masu magana da yawun gwamnati ya ce. An zauna na farko kuma gwamnati na so su komo da su su zauna because eh, tattara jikin da ake yin nan ya shafi mu duka gwamnatin da ma'aikatan duka to wurin nan ne ya kamata mu dukan ga mu kwantar da hankalinmu mu koma mu zauna mu ga ina za iya ya za yi abin da za yin nan mu dukan ga mu ci amfanin shi halin da muka shiga ga na duniya duka ne kuma in ka duba batun tattalin arzikin da ake yi gwamnati na so batun arzikin gana ya tsaya a kafan shi because yanzu kafan na rawa kuma mun shiga wani argument da eh, kungiyar da ake ce musu imf to na ga cikin ababen da su ma suka ajiye muna mu yi mu yi wannan arzikin gana da yanda ake so ya tsaya nan to sai dai ba shigar da kudaden fanshon ma'aikata kadai ne matakan da gwamnatin gana ta ɗauka ba ciki har har da dakatar da shirin biyan basussuka da kasashen ketare ke binta bayan doguwar tattaunawar da ta kai ga kulla yarjejeniya tsakanin IMF da Ghana mai fama da matsalan tattalin arziki asusun dai ya gindaya wa kasar sharuɗan dakatar da biyan basussukanta na ketare domin samun damar murmurewa daga koma baya da kasar ke gani ta fanni na tattalin arziki a baya bayan nan ma sai da ministan tattalin arzikin kasar Ken ofuri Ata ya bayyana cewa wannan mataki da aka ɗauka na tunkarar asusun IMF ya taimaka Ghana ta farfado daga wannan matsala da take fuskanta amma sai da juriya sabida matakan da ake ɗauka ko shakka babu zai shafi kowa a kasar Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya a tashar mata VOA Africa mita 200.5. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da karashin labaran duniya. To Amina mutumin da ake zargi da kasancewa madugun kungiya mafi girma a Asiya ta masu aikata manyan laifuka kuma wanda aka fi neman ruwa a jallo a duniya. an tasa ƙeyarsa zuwa australia inda aka tsare shi kan zargin safarar mugan kwayoyi a cewar 'yan sanda a yau dinnan alhamis ana zargin tse lo dan shekaru 59 a mutumin canada dan asalin china da kasancewa jagoran babbar kungiyar miyagun nan ta asiya wadda aka fi sani da sam gore wadda ta yi kaurin suna wajen yi da kuma samar da mummunar kwayar nan ta methamphetamine ana kyautata zaton mai wato zai gurfana gaban kotun majistare ta melbourne a yau dinnan alhamis don ansa tambayoyi kan zargin kulle-kullen safarar muggan kwayoyi don sayarwa bayan ta sa da aka yi daga netherlands a ƙarshe kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya amince da wani muhimmin ƙuduri kan makomar ƙasar myanmar jiya laraba wanda ke kira ga sojojin da suka kwace mulki da su gaggauta kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a wannan ƙasa ta kudu maso gabashin asiya tare kuma da sakin dukkan fursunonin siyasa ciki har da hambararriyar shugaba an sa su ci da kuma shugaba win mint wannan ƙuduri da kwamitin sulhun ya amince da shi wanda shi ne na farko tun bayan da wannan ƙasa wadda a baya ake kiranta bama ta zama mamban majalisar ɗinkin duniya a watan afrilun shekara ta 1948 ya kuma yi kira ga sojojin da suka kwace mulkin da su gaggauta fara aiwatar da yarjejeniyar da ƙungiyar ƙasashen asiya suka cimma. Dalla a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyin kwadugo Ghana sun yi barazanar fara yajin aiki daga ranar 27 ga wannan watan. Muddin gwamnati bata janye matakin da ta dauka na shigar da kudaden fansho ma'aikata a cikin shirin musanya basussukan cikin gida. A wani bangare na sharuɗan da hukumar ta ba da lamuni ta IMF ta shimfiɗawa ƙasar. Masharahanta dai sun buƙaci bangarorin biyu da su yi zaman gaggawa domin cimma daidaito. Wakilin Hamza adam daga Kumasi na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoto da ya haɗa mana. we have decided firmly that all workers of Ghana are going to strike on the 27th of December. We will be on strike until our Wannan ne bayanin da sakatar janar ɗin gamayyar kungiyoyin 'yan kwadago a kasar Ghana Dr. Yauba ya yi na bukatar da gwamnati ta janye matakin da ta ɗauka na shigar da kudaden fanshon ma'aikata a cikin shirin musanyen basussukan cikin gida a wani bangare na sharurɗan IMF ga kasar ko kuma su shiga yajin aiki. Dr. Yauba na jawabin ne yayin da kungiyoyin da suka hada da na ma'aikatan kiwon lafiya ta kasa wato GMA da GRNMA da malaman boko wato NAT da NAGRAT tare da tewu da wasu kungiyoyin kungiyoyin ma'aikata karkashin gwamnati suka gana da manema labaru sakataren da ya jaddada cewa ma'aikata a kasar duk za su fara yajin aiki daga ranar 27 ga wannan wata na Disamba kuma ba za su daina ba sai 'yan gwamnati ta cire wannan kudaden fanshon ma'aikata karkashin shirin musanyen basussukan cikin gida karkashin sharuddan IMF. Sharif Abdulsalam mai sharhi bisa al'amuran yau da kullum ya faɗa wa muryar Amurka cewa matakin da gwamnati ta ɗauka ɗin nan zai janyo kunci ga rayuwar ma'aikata musamman waɗanda suke ritaya tare da bukatar da bangarori bin su yi zama domin cimma daidaituwa. abin da zai kawo musu ne ya kawo musu rayuwa kunci ya cikin rayuwa sosai ba za su samu kunci wasu abubuwan da suke da su da shi ba especially wayan da ka sun je ritaya so shi gwamnati ya kamata ya zauna da su sakin yin miti su yi ne kushe shi mai kyau in ma ya samu wani abu ya su ko da kadan ne ya fi dai a ce ba za ba su komai ba amma gwamnati su gwada kuka kuka bi duba kunne ba da gwamnati ke biya shekaran ga kan bond kawai ne eh, sabon shekara 143 million dollars ya kamata gwamnati biya muna magana over 40 billion kenan da gwamnati kamata ya biya da na sabi wannan kuɗi gwamnati bai suke shi ma cikin kuɗin budget din garan ga kuke shawaran 205 billion na ya affect government coffers sosai ya gamu gwamnati sosai to shabi ne matasa na yi ne gwamnati duba nawa dai yin biya kuma nawa da ku karbiya amma ba yi ba biya kwata-kwata shi ne inda ko masala shi kuwa Ahmad Badawi ɗaya daga cikin masu magana da yawun gwamnati ya ce. An zauna na farko kuma gwamnati na so su komo da su su zauna because eh, tattalin jikin da ake yin nan ya shafi mu duka gwamnatin da ma'aikatan duka to wurin nan ne ya kamata mu dukan ga mu kwantar da hankalinmu mu koma mu zauna mu ga ina za a iya ya za a yi abin da za a yi nan mu dukan ga mu ci amfani shi halin da muka shiga ga na duniya duka ne kuma in ka duba batun tattalin arzikin da ake yi gwamnati na so batun arzikin gana ya tsaya a kafan shi because yanzu kafan na rawa kuma mun shiga wani argument da eh, kungiyar da ake ce musu imf to na ga cikin ababen da su ma suka ajiye muna mu yi mu yi wannan arzikin gana da yanda ake so ya tsaya nan to sai dai ba shigar da kudaden fanshon ma'aikata kadai ne matakan da gwamnatin ghana ta ɗauka ba ciki har da dakatar da shirin biyan basussuka da kasashen ketare ke binta bayan doguwar tattaunawar da ta kai ga kulla yarjejeniya tsakanin imf da ghana mai fama da matsalan tattalin arziki asusun dai ya gindaya wa kasar sharuɗan dakatar da biyan basussukan ta na ketare domin samun damar murmurewa daga koma baya da kasar ke gani ta fanni na tattalin arziki a baya bayan nan ma sai da ministan tattalin arzikin kasar ken ofuri ata ya bayyana cewa wannan mataki da aka ɗauka na tunkarar asusun imf ya taimaka ghana ta farfado daga wannan matsala da take fuskanta amma sai da juriya sabida matakan da ake ɗauka ko shakka babu zai shafi kowa a kasar Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana. Madalla a gaida Hamza Adam da wannan rahoton yanzu kuma sai shirin na lafiya uwar jiki da wakilar sashen Hausa Hawa Umar ke shirya mana. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan matsalar zubar gashi wato alopecia a turance. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararriyar likita a bangaren fata Dr. Zainab Ibrahim Babba da ke asibitin koyarwa na karamar hukumar Gwagwala da a birnin tarayya Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Barkan mu kadai. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani kan cuta ko matsalar zubar gashi. Ita cutar zubar gashi wanda a turanci muna ce mata hairless ko alopecia yana nufin zubewar gashi din. So um, cuta ce wadda ko dai daga matsalar gashi din ko kuma daga wasu cututtuka mutum zai lura cewa gashin na yana zuba. to shine cutar zubar gashi shin akwai abin da yake kawo matsalar zubar gashi eh akwai abubuwa da dama da suke janyo ta na ɗaya dai abin da zan iya cewa um, akwai kala-kalan cutar um, zubar gashi din um, zai iya zamana kamar misali a ce zubar gashi din na ɗan iya wuri kaɗan akan gashin kai ko kuma ya zamana gaba ɗaya gashin kan ne yake zuba ana iya kuma samu ma cewa zubar gashin na gaba ɗaya um, gashin jiki ne duk wannan yanayi ne na cutar zubar gashi sannan akwai kuma cutar zubar gashi da take zuwa da tabo wadda muke ce mata scarring alopecia akwai kuma wadda take zuwa mara tabo um, abin da yake kawo tabo shine idan ya zama na cewa ita kofar da gashi yake fitowa daga cikin ta ta yi dameji an samu matsala a nan wurin to shine yake iya kawo wannan tabo amma idan ba a samu matsala daga kofar da gashi yake fitowa ba to ba lallai ya zamana um, ita ce kamar wadda ake cewa mara tabo ko non-scarring alopecia a turanci. To likita shin ana iya gadon cutar zuban gashi? Eh cutar zuban gashi za a iya gadanta. Kama akwai yanayi kala biyu wanda ana gadanta um, wanda muke cema androgenic alopecia. Ana cewa akwai wanda yake shafar maza muna ce mishi male pattern hair loss. ko male androgenic alopecia akwai kuma wanda yake shafar mata wanda muna ce mishi female androgenic um, alopecia so za a iya gadon wa'annan akwai kuma wadda ita kuma tana zuwa da abin da ake ce ma kamar autoimmune disease um, ita ce kamar alopecia areata to ita ma wannan ana alakanta ta da cewa wanda yake da dangi mai irin wannan matsalar zai iya samun cutar zubar gashi To likita wace irin cutar zubar gashi muka fi fama da ita musamman a nan Najeriya? To kusan dai a duniya gaba daya cutar zubar gashin da ta fi yawa ita ce wannan wanda na ce um, androgenic alopecia wato abinda muka fi sani a hausance da sanko to shi ya fi yawa musamman a manya amma a yara kuma wanda ya fi yawa shine wannan wanda ake ce ma alopecia areata din wanda nake cewa yana da dan dangantaka da um, autoimmune diseases shine ya fi yawa sai kuma wani lokacin kamar irin su um, makero muna da yawan makero saboda yanda yanayin um, rayuwar mu take shi ma yana kawo um, zubar gashi musamman a yara Shin rashin hutu wato stress yana iya haddasa matsalar zubar gashi? Eh stress yana kawo zubar gashi sosai to kuma in aka ce stress wato ba yana nufin aiki da yawa kadai ba. Mu um, um, stress zai iya zamana daga kamar a ce ciwo wanda ya daɗe a jikin mutum chronic illnesses ko kuma um, zazzabi mai tsanani mai zafi shi ma kamar stress ne a jikin mutum ko kuma mace da ta haihu bayan haihuwa shi ma ana iya samun zubar gashi saboda shi ma stress ne wannan ko kuma irin abubuwa kamar cutar um, damuwa ta rai irin um, kamar su depression ko psychological um, stress to shi ma duk yana kawo um, zubar gashi to banda wa'annan kuma shi ma um, magunguna kamar na kansa ko kuma magani irin na tsarin iyali um, su ma wasu suna iya samun zubar gashi idan suna amfani da wayannan abubuwa. Tum likita menene ma bambancin alopecia totalis da cicatricial alopecia? Ita alopecia um, totalis abinda take nufi shine kamar wato ma'anar a turance total gaba daya kenan to yana nufin an samu zubewar gashi na gaba daya kan to ita ce alopecia totalis amma kusan sai in ce in dan fara da dan koma baya kadan akwai abin da muke ce ma alopecia areata to ita wannan alopecia areata yawanci zaka ga zubar gashin haka kama wuri-wuri yake na gashi ba gaba daya gashin yake tabawa ba so kaman patch patch ne haka akan a jikin gashi din so ita ce alopecia areata to idan tafi haka tsanani kuma shine zaka ga gaba ɗaya gashin kan ya siɗe babu gashi kwata-kwata akan to ita ce totalis to kuma akwai wadda tafi ta tsanani duk yanayin su tafiyar su kusan ɗaya ne ita kuma wadda tafi tsanani ita muke cewa wai alopecia universalis so kamar universe gaba daya gashin jiki da na gira da na ido da na um, gemu da ko ina dai na jiki za a iya samun mutum ba gashi gaba daya a jikinsa shin ta yaya mutum zai iya kare kanshi daga cin karo da matsalar zubar gashi kusan kare kai kaga wanda na riga na ce akwai alamun gado kusan abu ne da kana da shi ba wani abu ne da zaka iya canza shi ba to amma akwai wasu dan abubuwa da mutum zai iya yi da za su iya sa wannan abin ko ya zo da wuri ko kuma ya ƙara tsanani misali ko yanayin yadda mutum yake kula da gashinsa musamman kamar mata akwai abubuwa da yawa da muke amfani da su irin su chemicals relaxer dinnan da ake sawa man gashi da ake kona gashi da su to in mutum yana da alamun sanko din in yana irin wannan to sai kaga abin ya zo da wuri watakila a shekarun da ba a lokacin ya kamata su ya zo ba ya zo na biyu kuma irin amfani da ko dai wurin kula da gashi din ma irin su um, kum mai zafi da ake yi a salon haka a miƙar da gashi din musamman mu gashin mu na baƙaƙe gashin mu in ka kula a nannaɗe ike saboda haka in ka kokari ka miƙar da shi abinda zai faru karyewa zai yi to wannan ma yana iya sawa abin ya zo da wuri to ka kagan aka kiyaye wa'annan abubuwan za a iya cewa za a iya canza lokacin lokacin da abin nan din zai iya farawa amma wanda na gado ne ba wai lalle a hana abin nan din fito um, faruwa ba yawanci kamar maganin kansa da na ce shi ma yana kasbar gashi chemotherapy ana iya sa kamar wani abu da ake cewa kulin kafin a ba mutum magungunan saboda ya rage um, abin da zai sa gashi din ya zuba to kuma sannan um, treatment da wuri neman magani da wuri shi ma yana iya sawa kada abin ya Yayi ya yi nisa in aka nemi magani da wuri sannan kuma akwai wanda na ce maka ita shi wannan zubar gashi eh, mai tabo akwai wasu cututtukan fata da suke iya kawo wannan matsalan to idan aka duba da likitan fata aka fara magani da wuri aka samu kafin a samu dameji na wannan hanyar fitowar gashi to wala Allah gashi zai iya kara fitowa amma in aka riga aka samu dameji ba lallai gashi ya kara fitowa ba kuma ta wannan ƙofar To likita yaya ake magani ko kuma a ce treatment na cutar alopecia? Saboda yanayin cutar zuban gashin daban-daban ne. Mu likitoci akwai abubuwa da dama da muke yi misali kamar masu irin sanko wanda muke ce sanko shi wannan um, androgenic alopecia kamar yadda na ce muna amfani da mayuka da ake shafawa a gashi din da ake yin fara su da wuri kuma um, suna rage um, zubar gashin kamar su minoxidil um, akwai maganin sha wanda ake eh, kamar oral um, fenestride duk magani ne da muke amfani da su sannan ita kuma wancan um, alopecia areata din nan da na ce da su totalis fita su ma akwai magunguna da ake shafa kamar su steroids da na sha da na shafawa ya danganta idan zubar gashin ya wuce kamar kashi hamsin ya wuce kashi hamsin na yawan gashin to sai an sha magani na sha da muke bayarwa idan kuma bai kai um, kashi hamsin ba na gashin akwai magunguna da ake shafawa a kai din wanda zai rage wannan zubar gashin ko kuma gashin ya fito to kuma akwai nai maganan stress shi ma yana iya kawo na faɗi abubuwa daban da su ne suke kawo stress ko zazzabi ne zafi ko mace in ta haihu gashin ya zube wani lokacin gaskiya gashin da kansa ma bayan yan watanni kamar zuwa wata shida zai dawo dan kansa to amma kaga ya kamata idan mutum yana da wannan damuwar ba sai ya shiga yin wasu abubuwa da za su kawo matsala ba in ya ga likita da wuri za a iya ba shi shawarwari kamar wa'ancan gyaran gashi da suke suke kawo matsala da za a iya cewa to mutum ya guje su kar ya yi saboda gashin ya iya samu ya dawo akan kan sama in kuma ba haka ba to akwai magunguna da dama da muke amfani da su da za mu iya ba mutum daga karshe tsakanin maza da mata suwaye suka fi barazanar cin karo da matsalar cutar zubar gashi a gaskiya kusan da maza da mata kusan ɗaya ne e, guzan kashi arba'in na maza ko mata suna iya samun matsalar gashi Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Zainab Ibrahim Babba sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To masu saurare yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. To bari mu fara da saƙon Faruk Mahe Karoga da Nazifi Ibrahim Ruggan Malam. waɗanda suka ce hakika matakin da ƙasar saudiya ta ɗauka na dawa najeriya kujerunta na aikin hajji kamar yadda aka saba kafin ɓallar corona abin farin ciki ne ga dukkan musulmin kasar allah ka hore mana abin zuwa sai sakon baffa haruna bajoga da kabiru abubakar bulan yaƙi waɗanda suka ce voa ku gaya wa ƙungiyar ƙasashen afirka ta au cewa ta shiga tsakanin masar da libya don samar da sasanci da maslaha cikin lalama da dabaru akan takaddamar iyaka da suke yi matukar dai an kirkiri ƙungiyar ce da nufin kawo wa ƙasashen afirka ci gaba da kuma samar da salama a tsakaninsu kaddamar da wata manhaja wacce za ta baiwa 'yan najeriya damar bin diddigin ayyukan gwamnatin kasar da shugaba buhari ta yi hakan wani babban ci gaba ne ga 'yan kasar wasiƙa daga yahaya danna azare da na mairo umar makera da umar abubakar odoji azare da dauda ali maɗaci tare da hamidu kalalabuwa jifa daga jihar bauchi a ƙarshe sai sakon kawu mai ruwa bajoga wanda ya ce shekarar 2022 na yi mana bankwana muna addu'a allah maɗaukaki sarki ya sa sabuwar shekarar 2023 da za mu shiga in muna da rai mu shige ta da kafar dama ya sa damu da alkhairan da ke cikinta sharrukan da ke cikinta allah kare mu ya kuma zo nan mana da mu lafiya zaɓa mana shugaba na gari a zaɓen da za a yi cikin shekarar. a gaida Mahmud Lalo kafin mu karkar shirin namu ga Ibrahim nan da takaitattun labarai. takaicen rasha yau alhamis ta ce babu wata alamar cewa shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi shirin zama lafiya wannan na zuwa ne bayan da shugaban amurka joe biden ya karbi bakuncin zelensky don tattaunawa a fadar white house sannan daga bisani shugaban na ukraine ya yi jawabi ga 'yan majalisun dokokin tarayyar amurka inda ya ce ukraine a ta bakinsa ba za ta taba mika wuya ba a yakin da take yi da mamayar da rasha ta fara tun watanni goma da suka gabata mai magana da yawun fadar shugaban rasha ta kremlin dmitry peskov ya gaya ma manema labarai cewa wannan ziyarar da zelensky ya kai amurka ta nuna cewa amurka ce ke yakar rasha a fakaice yau alhamis ma'aikatar tsaron philippines ta umarci sojojin kasar da su daɗa jan ɗamara a yankin tekun kudancin china bayan da ta lura da wasu take-taken china a yankin ruwayen da ake takaddama a kai wanda ke daura da wani muhimmin tsibiri da ke hannun filifin ma'aikatar tsaron ta filifin ba ta fayyace take-taken na china ba to amma wannan kalami nata ya biyo bayan wasu rahotanni a wannan satin masu cewa china na wasu gine-gine a wasu sassa na rukunin tsibirin da ake takaddama a kai na spratly island rahotannin da china ta yi watsi da su a matsayin marasa tushe sojojin isra'ila sun bindige wani bafalistini har lahira a yau dinnan alhamis To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. za mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa da julie levis gresham da ta ba da umarni da kuma mr joe gills injiniyan mu na yau ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya.